yanzu kai um, bari in faro daga shani ilmi tun da kai kama kafa jami'ar bes a nan abuja ka san yanzu wata shida kungiyar malaman jami'o'i ta asu tana yajin aiki da ce yusu da baba ahmed ne da peter obi suke mulkin najeriya ya za kuma gance irin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i da ma'aikatan wutar lantarki ba an ce suna tunanin su yajin aiki da dai sauran yaji yajin aiki kan da take faruwa irin wannan yajin aikin ko da farko ko insha Allah ba zai taɓa faruwa ba karkashin me ya jin na asu ne har ya faru da kai kana da jami'a abin ya shafe ka kai tsaye a kula da walwalansu ne da gwamnati take cika musu alƙawura a kai amma wasu sun ce abin da suke nema su ma sun yi zari sun nema da yawa a ni ban yarda cewa sun yi zari ba saboda ni abin da ya zo harkar malamai hmm. eh, ina iya ce ba kai kuskure ba in ka ce zan yi son kai da malamai da jami'un tsaro in akwai hanyar da za a ninka a sake ninka ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin wato albashinsu da walwalansu wallahi ina goyon baya kuma ina nan sai inda karfi na ya kare bayan su akwai wasu ma'aikata in an jawabai na da na dinga yi na 2018 mm. duk akan ɗaukaka ah, walwalan ma'aikatan tsaro da na malamai ne saboda haka ne ba zare suka yi ba in ka duba da wanda ba sa amfanin aikinsu hmm. ja ba yake da al'ummarmu hmm. amma kuma sun fi karuwa da gwamnatin yan kasuwa wanda ba sa aikin kuma sai sai da dala hmm. ana ba su ita sauƙaƙe daga cbn su ɗibi ribarsu naira ta ƙara faduwa me suke ƙarawa al'umma amma babu masu yin kuɗi a najeriya sai irin su da kuma wanda ake taimaka ma rashawa wajen harkan mai wajen harkan subsidy mm. da irin makamantan wa'in abubuwan amma wa'annan malamai ne fa na makarantu na makarantu ni ban taɓa amincewa da aulakanta malami ba amma me ya kawo cijewar magana yarjejeniyar da sulhun da ake kokari a tsakaninsa da gwamnati ne taurin kan gwamnati da rashin mai da hankali saboda Ah, abu ne da shugaban ƙasa da kanshi ya kamata ya zona ya tabbatar ah, an kashe wannan yajin aiki kuma an ɗan matakin da ba za a sake yi ba mm. abin da ni nake faɗa kenan allah ya rabu muka kafa gwamnati abin da zan roƙi shugaba obi da kanshi zai shugabanci wannan yankurin da za a yi bayan an biya bukatu madaidaituwa masu hankali mu kuma samu yarjejeniya da alkawari daga gare su cewa daga yau zuwa shekara hudu ba za a yi yajin aiki ba na kowace ma'aikata na malamai dai na makarantu dai eh to sauran ma'aikatu ya za ku a ce maka malamai sun aje aiki balle kuma wani jami'o'i yara na gida suna zaune wata da wata ne wata shida babu hukuma duk inda wannan abin ya faru me illar haka zaman yara wata shida ba sa zuwa makaranta a ta malam wannan kare so ka tambaye ne na so in tambaye ka matsayin ka na malami ko mai jami'a an ce mai daki shi sai da yake yoyo wato a takaicin gaya maka wato shi dan take sauka a zukatansu hmm. duk lokacin da suka yi a gida ba abin da ba sharin da ba zai biyo baya ba